kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tasoshin na zangon FM a Nijar inda suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta Arfa rediyo. Za kuma iya sauraron mu a yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. To a yau 22 ga watan Yuli shekarar 2024 shirin zai dora ne akan maudu'in da ya magana akan fyaɗe. Inda shirin ya tattauna akan matsalolin fyaɗen da sakacin iyaye a wani lokacin da shi ma kan taimaka wajen haifar da wannan matsala. Musamman ta irin kayayyakin da yara mata ke sawa hamma da matan manya a lokuta da dama da akan samu wannan matsala ta fyaɗe. Haka zalika da shike an ce rai dangin goro ne sai ana yayyafa masa ruwa. da haka akwai tattaunawa da wani mawaƙi da zai nishaɗantar da ku a cikin shirin. Kamar yadda aka saba kuma muna tafi da wani girki mai ƙayatarwa a ɓangaren ƙwalama. Da haka sai a kasance da mu a cikin shirin na yau da gobe. haka yake masu sauraro ba tare da bata lokaci ba zan ja gefe in barku da yamma a birnin tarayya abuja najeriya Rukayya sha tare da bakin da ta gayyato a teburin tattaunawar. Shirin zai ɗora ne kan maudu'in da muka gabatar muku a makon da ya gabata, wato matsalar fyaɗe, inda muka tattauna kan matsaloli da sakacin da iyaye kan yi wanda ke haifar da wannan matsala ta fyaɗe da kuma irin shigar da bai dace ba da wasu matan kan yi har ya kai ga a yi musu fyaɗen. a gefe guda ma wasu na zargin cewa ana yin fyaɗe ne saboda neman abin duniya sannan kuma za mu leƙa fagen waƙe-waƙe da kuma gwalama domin nishaɗantar da ko masu sauraron mu sai ku biyo mu don jin yadda shirin namu zai kasance. za mu so ku gabatar da kanku. Sunana da tawo babura. Sunana Yusuf Yakubu Gabasawa. Sunana Alamin Ciroma. Ato, Dr. Hawa idan na fara da ke a yau, me za ki ce kan wannan batu na fyaɗe da yanzu ya yawaita musamman ma a arewacin Najeriya inda akan samu sakaci daga wajen wasu iyayen. a kan zancen fyaɗe kam gaskiya muna samun a ah, ƙalubale da yawa a ƙasar hausa wajen hukuma wajen su kansu iyaye da kuma al'umma ga baki ɗaya. Akasari idan an yi fyaɗe hankali yakan tashi iyaye su kira mu suna kuka wiwi an yi wa yasu fyaɗe ya shekara kaza ana yin fyaɗe nan kuma sosai sosai. Kesis ɗin fyaɗe ma ƙaruwa suke maimakon su ragu. Kuma mu mun sani saboda ana aiko mana duka da yawa kusurwa arewa annan idan an yi fyaɗe za ku ga mutane sun san lambar mu suna kiran mu suna gaya mana mu tashi mu taimake su to abin da yake faruwa uwa za ta kira ka ta saka kuka ta yi ta kuka an yi wa yarta fyaɗe kai ka tashi tsaye ka haƙiƙi ce da jijiyar wuya za ka taimake ta wallahi ka ba ta kwana ɗaya za ta kira kukan da za ta yi a rufa mata asiri ka a ɗaga maganar ya fi wanda take an yi wa yarta fyaɗe akasari sai su kira su ta kuka su ce ai mijinsu ya ce a hir ba za a fita da magana ba ba za a je a ce komai ba saboda abin zai janyo wa yasu bala'i shi yana da wasu 'ya'yan ai yana da wasu matan ba ita kadai ba ce matarsa ba ita kadai ba ce yarsa ba za a kalli gidansa ba a ce an yi fyaɗe sannan kuma abu na biyu yarinya za ta rasa miji sannan kuma kowa zai san gidansa an yi wa ya fyaɗe shi abin da ya dame shi kenan kuma ya tashi tsaye ya saka wa matarsa doka kan cewar in ta je ta ci gaba da neman haƙƙi to ba ita ba shi a bakin aurenta mutane nawa aka yi wa yarsu faɗi za su kira ni suna kuka in tashi tsaye in ce sai an yi kaza mu ɗau lauya mu kira wancan mai wannan daga ƙarshe su zo su ce don Allah ki rufa min asiri in ya sake da ba inda zani wallahi tallahi haka ake wannan abin sosai a arewacin najeriya na biyu idan ma aka samu shi mijin wasu ma eh, eh, marayu ne ko auren ya mutu ba sa nan a yanzu haka akwai fyaɗe da aka yi a na ɗaya daga cikin jihohin nan na arewa eh, ita mahaifiyar ba tare suke da mahaifin ba to ko da ya ji an yi fadan har yanzu bai zo gida ba bai zo asibiti ba har yanzu nan an yi fadan nan yanzu kusan kwana goma zai kusan kwana goma har yau bai je asibiti ba amma ya san ya tafi eh, eh, kotu ya je gurin shari'a ya ce ai sulhu a biya kuɗin magani a biya ta kuɗin diya diyar fyaɗe da kuɗin magani wa yake sa wani kuɗin diya a fyaɗe in ban da kurgurmin jahilci sai ai sulhu Shi shikenan ni ina so in janyo hankalin iyaye da al'umma da suka damu da 'ya'yansu ku sani cewa duk wanda yi fyaɗe kuka yafe masa kuka yi sulhu to ku kuna da, alhakin wanda zai je gaba ya kuma yiwa kamar yadda wanda yafe masa kan yi wa yarki ko yarka yake da alhakin an yi wa yarka ko yarki duk mai fyaɗe da aka yafe wa gaba yake zuwa ya ci gaba da yi kuma abin baƙin ciki mu. sun san cewa su masu irin wannan babban laifi sun san yafe musu ake shi yasa suke da garanti su ci gaba inda ana hukunta su hukunci mai tsanani wallahi abin ba karuwa zai ba raguwa zai tumala al'amin ciroma in na dawo kanka a waɗannan matakai ya zuwa yanzu ya kamata a ce iyayen yara su ɗauka domin kare 'ya'yansu daga faɗawa matsalar fyaɗe da ake fuskanta a wannan zamani musamman ma a arewacin najeriya To abu na farko dai da ya kamata iyaye su ɗauka shine ne eh, malama ruƙayya idan aka kalli lamarin fyaɗe. a kowane uba ya san cewa ko kuma iyaye su san cewa su an ba su kiwo ne. kuma Allah zai tambaye su abin da suka yi kiwo a ranar kiyama kamar yadda ya zo a hadisi don haka dukkan kariya ya kamata a tashin farko su yi ma 'ya'yansu kariyar nan ta kama daga kariya ta walau physical kariya ma'ana a bayyane a san ina yarinya take da wa take magana ina take zuwa makaranta an san ina take zuwa da duk komi kamar karatu amana ne mm. su rika bibiya kuma ba kawai ka tura ɗiyarka kai zamanka ba to na biyu Uh, iyaye su rika la'akari da kowane irin canji za su gani gurin 'ya'yansu mm. walau karamar yarinya ce walau ta fara tasowa kafin ta fara kirgan dangi mm. to wannan yana da mahimmanci sannan babban abu shine iyaye su sani cewa rufa laifin wasu yana ƙara tunzura wasu su aikin misali ba, ba aiki ba ne aika-aika kenan mm. misali yanzu in aka kama duk wani wanda ya fyaɗe wai iyaye su ce kada su tona asirin 'ya'yansu a rufe asiri to wannan abin yake kara ingaza wasu su aikata to da haka iyaye su haɗa kansu idan aka yi mace eh, yarinya fyaɗe ba ita taimakanta ba masu cewa a rufa mata asiri to ana ƙara ta'azzara abu ne hmm. a fito a haɗa kai a gano wannan ɗan iskan wannan shaidanin a cikin mutane a fito da shi a faɗa ma mutane ga abin da ya aikata to ta nan iyaye za su iya taimakawa wajen kawo ƙarshen wannan fyada. Mm, to su kuma mata da ake ganin suna shigan banza wanda hakan ke jawo hankalin wasu mazan gari su fa wasu irin shawara su zaka ba su. To a mace ta sani cewa ita ce tsirar al'umma. Mm. Kowane addini take yi ta ɗauki wannan a matsayin ita kamar ya kamata ta rika kanshi kamar dan goma kamar turaren dan goma haka mace kamata ita zinariya ce mm. to don haka shiga banza tana gayyatar mutanen banza su fada mata domin mace ba za ta yi shigar banza ba sai in tana ta'ammali da mutanen banza ko tana shaye-shaye mm. to matukar tana shaye-shaye kuwa to za ta iya barin jikinta a zo a yi mata duk wani abin da za a iya yi a gefe da kina a gefe na biyu kuma shine shi namiji ya gane cewa mace da ke killace kanta ita ce abin ma so ba wanda ta buɗe jikinta a waje ba to amma da yake buɗe jiki a waje ga mata shi ya sanya suke fada cikin danja a ko da wani lokaci danjar da suke fada shine su suke cewa to gani nan ku zo to eh, abin ba ku sani ba ga yanda jikina yake dole kuma a je a ci mata amana mm. saboda haka mace ta sani shawara ta farko ta sani ita mm. in ta gyara kanta to nan nema mutumin kwarai zai iya zuwa misali yanzu duk wani dan bariki da ya yi bariki da mace mara mutunci in ya tashi yin aure ba zai kalle ta ba to ta gane cewa ita she is just a tool for entertainment ne na wani dan karamin lokaci wato an dauke ta a matsayin nishadi da ita na wani dan karamin lokaci daga nan kuma a watsar da ita to amma wanda ta kare kanta ta kare mutuncinta ita ce za a dauka a nuna duniya kuma a sa ta a gaban mota To madalla jima ma saro har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka cikin shirin yau da gobe. yanzu kuma bari mu sake koma ga rikayya da bakin nata a ci gaba da tattaunawa da suke yi akan wannan matsala ta fyaɗe da ma sauran abubuwa da ke tafi a cikin shirin. To Malam Yakubu Gabasawa ka ji bayanin da Malam Al'amin ciro mai faɗi, me za ka ƙara akan batun da shi ya yi? To wato akwai magana ta eh, neman duniya. Ah, yawanci duka abu ne dai na a neman duniya da yawa din yawanci za ga cewa ah, malaman eh, tsubba ne zuwa bokaye suke ba su hudu ba ake ba da lakani ko asirce asirce ah. ake cewa dan sai kun yi wannan za ku samu kaza kaza kaza kaza kuma abin da mutane suke manta da shi har kullun shine mm, ana so ko ba a so dai dole za a mutu kuma duniya ta zo gangara to mafi a'ala mafi mahimmanci mafi amfani ga kowace al'umma al'umma ko kuma ga kowane dan talaki ko mutum shine ya yi duk mai yiwuwa ya ji tsoron Allah ya kiyaye mm. saboda duk abin da aka yi wa naka jininka mm. ko kuma aka yi wa yarka mm. yauwa ko kai wa wani kamar yadda kika faɗa din kai ma za a yi maka sannan ko ba za ka so ka yi wa wani inda mutum yana da cikakken hankali da tunani da sanin ya kamata to mutum yana da kyau ya tsaya ya duba ya ga cewa dan yin wannan abu aiki ne barna ce ba karama ba saboda ka ɓata rayuwar wata. Dokta Hawa idan na dawo kanki wani kira ko jan hankali zaki wa gwamnati da kuma al'umma baki ɗaya akan wannan batu na fyaɗe. muna kira ga gwamnati ta saka wata doka wadda iyaye ma ba su da yanci akan 'ya'yansu su ce za a yafe ko sulhu. Ai gwamnati yancinta ya fi na yancin iyaye akan 'ya'ya. Don yaro yanzu in uwarsa ko ubansa suka ci masa zarafi ya kamata a ce gwamnati ta kwaci hakkin yaron a gurin uwar da uban amma a ce za a yi wa yarinya fyaɗe a ɓata mata rayuwa sannan wai iyaye su ne za su yi sulhu su ce sun yafe kuma a kotu alkali ya yadda da sulhu inda da doka mai tsanani wannan ba za ta yiwu ba so mu muna so iyaye su sani cewa ma akwai iyakacin inda su kansu basu da wannan damar akan 'ya'yansu gwamnati ta tashi tsaye ta saka hukunci mai tsanani akan duk wanda ya yi fyaɗe sannan kuma ta nuna wa iyaye muddin aka tabbatar da fyaɗe to su ma ba wai huruminsu ba ne su zo su ce sun yafe abin ya zama haƙƙin hukuma saboda kare sauran al'umma abin zai taimaka mana inda za a yi haka abu na ƙarshe muna kira a samu a wayarwa da mutane kai muna yin babban kira da jama'a su gane cewar in an yi fyaɗe dole ne ku tashi ku kira hukuma da wuri inda a ce asibitocinmu za su zama suna da na'urorin gwaje-gwajen tabbatar da fyaɗe da abin nan ma shi ma zai taimaka mana to a yanzu a matsayin da muke ciki modern day 20 st century da kuma technology a ce wai asibitocin mu wai har yanzu ba su da na'urorin gwaje-gwaje irin waɗannan da zai ma tabbatar da 100% mutumin shi ya yi. sai dai kawai in yarinya ta buɗe baki ta faɗa shi ne yake ba wa masu faɗan dama su canja su wani zai ansa laifinsa sai an tafi sai canja ya ce ba shi bane kuma a zo a ce ai ita ta ce karya ne a sami yadda za a yi a murɗe magana fyaɗe a secondary school malami ya wa ɗaliba uba ya wa yarsa kawunnai su wa 'ya'yansu eh, eh, eh, abin nan nisis ɗinsu gashi nan kuma abu na ƙarshe shine mutane su fahimta fyaɗen nan ba wai wani ne wai ba ko yake zuwa ya yi ba akasari in kuka duba waɗanda suke da zurfin bincike ya nuna cewa a cikin mutum biyar yara da ake wa fyaɗe hudu ana yi musu ne daga sanannu da suka san su 'yan uwa abokan arziki ko 'yan unguwa kafin ki samu ɗaya wanda shine wanda eh, stranger ba ko da ba a san shi ba yayi so iyaye ku lura da yanayin 'ya'yanku ke uwa kin san irin walwala yake in ta shigo gida kin san yadda za ta zo idan idan ana cin zarafinta tana cikin matsuwa ku zama na cewa ku kun sa 'ya'yanku sun san duk abin da ya same su su zo gurinku kuma kafin ma ya same su yanzu zamani ya canja da wannan kunyar da ba za ta yiwu ba ki zauna ki rika koya wa yadda za ta killace kanta da yadda za ta san idan an zo an ɓata mata eh, eh, za a ci mata mutunci irin wannan yadda za ta kare kanta da ihu da komai da kuma ta zo gida ta faɗa miki a matsayin uwa kuma iyaye maza ku tashi tsaye ku rika marawa matanku baya kada ku zama ana muku barazana a kan cewar wai a unguwa za a zo a rika nuna yatsa a ce yarwana yarwana tawakkala alallah ku taimaka ku tsayar in kuka yi haka ba za a samu su ci gaba da yi ba inda wani ya tsai da su da ba su yi wa ekka ba ko ek ke kuma yanzu da kika haƙura kin ba su yanci su ci gaba to ya za a yi mu samu ragin faɗan nan a cikin al'umma da irin wannan rashin fahimta Allah ya sa mu dace To masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu garzaya fagen kwalama amma kafin nan bar mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai dora. sauraron mu yanzu kuma muka dawo gefen kwalama a yau dai babban bakonmu za ta yi mana bayani kan yadda ake wato sarrafa fara. Kowa dai ya san fara wani wato wani me ake kiran shi wani abinci ne wanda eh, a kasar Hausa da ba a damu da wato cin shi ba za za ku gama cewa wanda ma suke cin shi yadda suke sarrafa shi ma in ka kalla ma ba za ka so ka ci shi ba. Amma yanzu yadda aka ba wa wato sarrafa fara muhimmanci abin ma har mamaki yake bani saboda wato kwalaman nan na gefen fara zaki ga ba ga 'yan mata ba ba ga matan aure ba hatta masu ciki da aka san su da kwaɗayi su ma dai ba a bar su a baya ba wajen cin wannan fara har ma da maza kamar yadda mu za ta yi mana bayanin yadda ake sarrafa fara to ya sunan bakwar namu a yau sunana hajiya amina To Hajiya Amina da ni da masu sauraro za mu so mu san shin wace wato dame dame ake bukata in za a sarrafa fara nan kuma ya ake yin shi har yi daɗi yadda kika bani din nan gaba ɗaya baki na duk ya ji <laughs> magi. To alhamdulillah idan kika samu faranki already in busasshiya ce kika same ta yadda ake sayar da ita yanzu a buhunhuna ba yadda ake kamo ta ɗanya ba mm. so an ka kawo miki ita abinda nake fara mata na farko zan nemi maina in nemi gyararren ah. barkono na a'a irin barkono an daka shi an sa mishi magi da gishiri da tafarnuwa da citta da komi so ga man gyada na ga yaji na ga fara na hmm. so dama ita fara already ko an kata a bushe ina sake in na gyara ta na cike na cire mata fuffuke hmm. ina tafasa ta in sa mata ruwan zafi da gishiri sai in shanya ta da dan sha iska ba bushiya za ta yi ba sai in ɗauko kaskona. in sa wuta in bulbula mai na kamar yadda nake yadda ake soya kosai mm. ni suyan fara na ya bambanta da kowane suyan fara gaskiya ah, suyan fara ma kala kala ke a suyan fara kala kala ne ni dai na wanda nake yin shi zan bulbula mai na akalla kamar yadda ake soya kosai mm. a kaɗan in sa mai a kasko wanda zai ci kamar kwalba bakwai ko takwas sai in ɗebo ta da ɗan lema leman ta nan bata gama bushiya sosai ba in sa ta ina soya ta ina soya ta ina juya ta a ruwan mai sai na ga ta soyu ta yi ja mm. sai in tsame ta da yadda kika sa ana tsame kosai a cikin ruwan mai mm. haka nake tsame ta ina tsame ta na maida ta gefe na gama soyawa sai in ɗauko magista. dan sinadarin ɗanɗano sinadarin ɗanɗano me da shi gari in dan barbaɗa mata in jujjuya ta sai in barta sai ta bushe sai in kawo wannan yaji da na tanada mm. in zuba mata idan aka ci fa ba a ba yaro mai kiwa gaskiya <laughs> kan yi cinikinta sosai sosai eh. to masu sauraron mu kada je ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma za mu ya fagen wake-wake amma kafin nan bar mu ɗan sarara kana muka dawo shirin namu zai ɗora. haka yake masu sauraro yanzu kuma za mu dawo fagen wake-wake inda a yau a cikin zauren namu muna tare ne da mawaki wanda kuma yawancin mawakan nan dai an san su ne da wake-waken soyayya ko na biki ko na suna ko na sarauta ko na siyasa. To amma bakon namu na yau shi kam ya yi fice ne wajen yin wake-waken gargajiya amma aka ce waka a bakin mai shi ya fi daɗi. To ya sunan bakon namu na yau. To salamu alaikum sunana sabon baban oji kamar yadda kuka sani eh, mai waka balarabe da balaraba mai kuma waka kwashkwash eh, mai kuma waka mai zagi ƙar zagin kawo ne ma ina tare da ku to salamu alaikum to sannu da zuwa aiwa sannu dai to wane ne sabon oji to shi dai sabon oji kamar yadda na faɗa miki suna na haya da balde asali amma sabon oji na samo shi ne daga haruna oji saboda ina yin concept din shi ne shine allon kwaikwayo na so eh, ina duk wanda zai kalli ta bidiyo na zai gani da gurmina eh, tun da waka balaraba shi ya ce a kano state a yi shi a haɗe da gandun sarki ni kuma na ce a kano state aka yi ne a kwana hudu can ya kwalla balarabe na balaraba sannu balaraba sai wata rana so na samu sabon oji ne daga jikin haruna oji tunda shi tsoho ne ya rasu mai kun a zuwa ce ya haya oji kai sai aka ce to ya haya sabon oji Mm. wannan shine anan na samu sabon oji to me ya jawo ra'ayinka ka fara wannan harka ta waka eto eh uh, eh, wakar concept din shi ko kuma wakar gaba kiɗa. Wakar gaba ɗaya. So ni na tashi tun ina yaro ina son waka kawai. A gidan mu ina kuma ɗan ji babana na jin waƙoƙin Haruna Ojin. So amma da na tashi na fara waka ba wai na fara da rate irin na Haruna Ojin ba ne sai da na fara waka. so daga baya ni dai ina da interest akan abin gaskiya a makaranta ya wada zai ce yana so likita yana so kaza amma ni da macen na ce ina so in zama mawaki kuma na zama alhamdulillah to wani irin mataki ka bi domin ka ga cewa ka cimma burinka to gaskiya dai matakan da na bi shine abu uku na fara yi abu na farko na jajirce na yi haƙuri sannan kuma na mai da hankali akan aikina sannan kuma ba na ji ba na gani ni a duk abin da na sa gaba domin duk abin da za ka ji ka gani kana da tasgaro a cikinsa mm. domin duk abin da za ka yi wani baya su su ni na tashi ne da gaske kuma na nemi addu'a iyayena da yan uwana tun ba a so har aka dawo ana so tunda mahaifina bai da rai dan da yana da rai ma ba ba lalle a hana ni kai tsaye tunda yana da interest akan abin so wannan shine to bayan nan a matsayinka na mawaki wani irin waƙoƙi kake rerawa? To, ni ina ba irin waƙar da bana yi. Tunda da wannan salon nawa ina waƙar soyayya kamar baby ki mini kosh kosh ne ma miki kosh kosh za ka yi waƙar soyayya ne. Akwai su faka faka akwai kuma ku faɗa wa mutane mai haƙuri ita kuma mai haƙuri za ki ga wa'azi ne. Akwai kuma labari ina 'yan mai dogori mutanen mai da maiduguri akwai wakan biki akwai wakan siyasa duk wakan da kaban kawai in ta zo min zanyi zanyi to amma me yasa kai kake a saka gargajiya a cikin naka wakar saboda ni ina da kishin yare na baya da kishin yare na sannan na taso na ga kowa ga layin da ya dauka haruna waje shekarar wajen saba'in da yin wannan harkar shekarar wajen ashirin da wani abu da mutuwa amma manta da yanayin abun amma dai in aka ji za a ce wannan wani ne kuma duk mawakanmu duk mawakan mana najeriya in dai hausa kake babu wani wanda ya ɗauko wannan abin wanda zai ƙara nuna wannan al'adar to ni kuma na ɗauko al'adar da ne saboda ni ina son al'ada ta gaskiya sosai da sosai mm. ina son yare na sosai to ya kake gudanar da wannan harka naka na wake-wake gaskiya wahala nake sha ina shan wahala inda sai an yi gurmi an zo a yi kiɗa an zo a yi kamar a satina ko ta oje ta tabara Allah sarki tantabara su ni da na zo zan yi waƙar ni ban taɓa waka mai wahala ta ba yanzu haka yau za an gan waka yau za a ƙara taɓa ta ina shan wahala gaskiya akwai wahala dai wannan aikin gaskiya mm. akwai wahala to daga wani shekara ka fara wannan waka ita ta gurmi ko kuma waka gaba waka gaba ɗaya 2008 2008 na fara waka to daga lokacin zuwa yanzu waƙoƙi kamar guda nawa kai wallahi ba da masaniya akwai yawa ba da masaniya yadda zan ce ga iya adadin waƙoƙin suna da yawa gaskiya ko akwai abin da yake sa ka ka ji kawai haka kurin kana zaune ka yi waka ko kuma dai kawai sai abu ya taso ne kake yin waka eh ina da nishadi akwai lokutan nishadi na gaskiya eh, musamman ma idan aka yi dariyar mugunta na zo aka yi fira aka yi wasa da dariya da ne aka yi dariyar mugunta so na kan ji zan yi waka haka in aka bata min rai na kan san waka musamman wani mun wani abu da aka ce min wani ya zage ka kuma ba zan mai magana ba ni ba na magana in ka zage ni amma tabbas in ka bari na samu gurmi aka buga min gurmi to zan yi abin da nake so yanzu dai da ni da masu sauraro za mu so ka buga mana wannan waka na gurmi to shikenan baby ki mini kosh kosh ni ma in miki kosh kosh baby ki mini kosh kosh kosh ni ma in miki kosh kosh baby ki mini kosh kosh ni ma in miki kosh kosh baby ki mini kosh kosh <laughs> to haka yake masu sauraro da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri da muke tattauna da bakonmu a yau wanda wato fitaccen mawaki ne a wannan masana'anta na Kannywood inda yake bayyana mana hanyoyi da ya bi domin cimma wannan nasara da yake ciki har yau. To uh, bayan wannan waka na uh, wasu irin waƙoƙi kuma kai ko kuma in ce wannan waka na kwash-kwash tun da ka ce kai in aka yi hira ma ko ta mm. kakan yi waka me yasa kai wannan waka na kwashkwash wakar kwashkwash na yi ta ne ina cikin nishadi saboda soyayya nake ji ranar da bana manta wani lokaci da yamma na samu farin ciki dai a ranar gaskiya saboda ina cikin nishadi eh, ta kuma kamar balaraba na faɗa miki wannan damuna aka yi da in juya ta in juya ta in juya ta saboda asalin wakar balaraba ta haruna ujici in ki ka ɗauko suke zaki ko san shi iri ɗaya ne amma labarinsa ba iri ɗaya ba ne mm. so wannan shi ne to karira mana wannan wakar mana balarabe na balaraba sannu balaraba sai wata rana sabon oji mai waka sai ki dangana sai na dawo ina nan zauna gidana darakta yayi kirana ya ce mini sabon oji ya kamata in kai ka kaduna balarabe na balaraba sannu balaraba sai wata rana sabon oji na balaraba sai ki dangana ka kadona bikin 'ya'yan ogana na ce ka tsaya da rarrika ban izini don allah na je sallama da balaraba sai ko ya ce mun ba ka sai ka faɗa mata sai ka da. to masu sauraron baki ɗaya a nan zamu ja labulen shirin na wannan lokacin. a madadin rikaye basha da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin da julie lazarus gresham da ta haɗa mana shirin a washe rikki sallama daga nan birnin washington dc sai an ji ku.